daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adam ne tare da ku a wannan fitowar ta ce zango na uku a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su muna dauke da sharhin bayan labaru sannan shirin nan na kokun san abin da zai biyo baya shine duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin nan na muroyin masu saurare da fatan za ku kasance tare da mu da mu ji dukkan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya Labarin duniya da farko ga kanunsu makami mai linzami daga yaman ya tashi jini ya gargadi a garuruwa 300 na haramtacciyar kasar isra'ila iran ce ta farko wajen dashen koda a duniya an buɗe wato binciken sojojin da suke bayar da makamai ga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a najeriya yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun makami mai linzami daga yaman ya tashi jiniyar gargadi a garuruwa 300 na haramtacciyar kasar isra'ila sa'o'i kaɗan da suka gabata ne dai jiniyar gargadi ta kaɗa a cikin garuruwa da sansanonin 'yan shahararwar zaune har guda 300 a faɗin haramtacciyar kasar ta yahudawa saboda makami mai linzami da mutanen yaman suka harba Kafin watsa labarun 'yan sahiyoniya sun ambaci cewa a rufe filin saukar jiragen sama na bin gorion da kuma dakatar da kai da komowar jiragen sama a sirrin samaniyar yankin kafin watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ambaci cewa miliyoyin mutane ne suka gudu zuwa maɓoya wannan sabon harin dai na sojojin yamma ɗin yana zuwa ne a ƙarƙashin abin da sojojin yamma ɗin suke kira ƙaƙaba takunkumi na sama da ruwa akan haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da yin kira ga kamfanonin jiragen sama da narwa da su wa zuwa wannan haramtacciyar ƙasa filin sauka jiragen sama na goriyon Goriyon da tashoshin jiragen ruwa na haifa da iliad su ne waɗanda takunkumin na sojojin yaman ya fi shafa kwanaki kaɗan da suka gabata jagoran ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman da abdulmalik alhus ya sanar da cewa ba za su daina kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare ba har sai idan 'yan sahiyoniyar sun kawo ƙarshen yakin gaza da kuma killace yankin da suka yi za a yi taron ƙasa da ƙasa a kan mahangar marigayi imam khomeini ya dala tabbata a gare shi dangane da falastino a gobe litinin ne za a buɗe taron ƙarawa juna sanin na ƙasa da ƙasa a nan birnin tehran mai taken imam khomeini da batun falastino wanda zai sami halartar masana na cikin gida da kuma waje jabin buɗe taro dai zai fito ne daga shugaban ƙungiyar kare haƙƙoƙin al'ummar falasɗin hujjatul islam muhammad hassan rahimiyan hakanan kuma magajin birnin tehran ali rida zakani zai gabatar da jawabi bugu da ƙari a yayin wannan taron za a girmama jagororin gwagwarmaya da suka taka rawa waɗanda suka yi shahada da kuma waɗanda suke raye daga cikinsu da akwai shahid said hassan nasrallah na labanan da shahid ismail haniya na falasɗinu da kuma shahid yahya sinwar shima shugaban ƙungiyar ta falasɗinawa wato hamas hakanan kuma za a girmama shugaban ƙungiyar ansarullah yaman sai da almalik alhusi a yayin wannan taron na tehran to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran an bayyana iran a matsayin ta farko a duniya wajen dashen koda mataimakin shugaban kungiyar iraniya masu bayar da kyautar gaban jikinsu ga mabukata umir kabani ya bayyana cewa a cikin shekaru 25 da suka gabata yadda ake kyautar daga gaban jiki a duniya domin yin dashe ya karu da kaso 70 cikin 100 kuma iran ce ta farko wajen yin dashen koda har ma ana yi mata take da kirari da cewa sarauniyar dashen koda a yayin wani taro na girmama masu bayar da kyautar gaban jikin nasu domin a yi dashe ga mabukata a gundumar kasbin mataimakin shugaban kungiyar umir kaban ya ce iran ce ta farko a duniya wajen yin dashen gaɓoɓi ga marasa lafiya mabukata kabani ya ishara da wajabcin ganin an bunƙasa wannan al'ada ta bayar da gaɓoɓin jiki domin yin da shi saboda a ceto da rayukan mutane yana mai ƙara da cewa a gundumar kazbin kaɗai a shekarar da ta gabata mutane sha biyu sun bayar da kyautar gaɓoɓin jikinsu ga mabukata amma cikin watanni biyu na wannan shekara kaɗai an samu mutane bakwai da suka bayar da kyautar gaɓoɓin jikin nasu ga marasa lafiya mabukata har ila yau mataimakin shugaban kungiyar masu bayar da gaɓon jikin nasu ga mabukata ya ambaci cewa an kafa wani tsari a iran na yin jigilar wato ta sama ta marasa lafiya da suke da bukatuwa da a yi musu da shi zuwa wasu gundumomi na kasar da za a yi hakan kabani ya ambaci cewa a shekara ta 1989 ne dai wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran imamu khomeini da allah tabbata a gare shi ya bayar da fatawa halaccin bayar da gaɓoɓin jiki domin ceto da marasa lafiya wa bukata daga waɗanda suka rasu ta hanyar bugun ƙwaƙwalwa. Kabani ya bayyana wannan fatawar a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wato ci gaban da juyin juhalin musulunci ya samar. Kuna jin waɗannan labarin kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. a najeriya an buɗe binciken sojojin da suke bayar da makamai ga ƙungiyoyi da suke tayar da kai baya mahukunta a tarayyar najeriya ɗin sun sanar da kama wasu sojoji da 'yan sanda talatin bisa tuhumar su da sace makaman gwamnati da sayar da su ga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai daga cikinsu har da ƙungiyoyin da suke ikirarin jihadi sanarwar da rundunar sojan ƙasar ta najeriya ta fitar ta ƙunshi cewa farmakin da rundunar sojan ƙasar ta fara kaiwa a cikin watan agusta na shekara ta 2024 tana matsayin mai da martani ne akan satar makamai da albarusai na gwamnati da ake yi kuma ya zuwa yanzu da dai bincike ya sa an kama sojoji 18 da 'yan sanda 15 sai kuma wasu fararen hula takwas da suka hada da sarkin gargajiya guda. wannan sanarwar dai ta zo ne a daidai lokacin da ƙasar ta najeriya take fuskantar ƙalubale mai girma ta fuska tsaro ta yadda a bayan nan ƙungiyoyin boko haram da iswap suka dawo da hare-haren da suke kaiwa musamman ma dai a kan rundunar sojan ƙasar dama a baya wata cibiya mai nazari da bincike a kan yankunan da ake rikice-rikicen makamai a duniya mai matsuguni a birtaniya ta bayyana cewa ƙungiyoyin da suke ikirarin jihadi a yankin sahel suna samun kaso ashirin cikin ɗari na makamansu ne dai daga cikin ƙasashensu baya ga matsalar masu ikirarin jihadi da ake fama da su a najeriya da akwai kuma barayin daji waɗanda su kuma suke sace mutane domin karɓar kuɗin fansa masu wata mafi yawancinsu suna a yankin arewa maso yammacin ƙasar. za a fassara hudubar hawan arfa da harsunan hausa da fulatanci mahukuntan kasar saudiya ne sun sanar da cewa a ranar hawan arfa na bana za a fassara hudubar da za a yi da wato zuwa harsuna talatin da hudu daga cikinsu har da hausa da kuma harshen fulasanci a bisa sanarwar da kasar saudiyar ta bayyana cewa an ga watan zulhijja ne da ranar 27 ga watan mayu don haka za a yi hawan arfa a ranar biyar ga wannan watan na mayu ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu sai a ga zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da shahin bayan labaru shirin nan na kokon san duniyar mu a yau da kuma muroyin masu sauraro ai sauraro lafiya kuma da haka muke ban kwana da ku. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka, Sharhin ba labarunmu na yau zai yi magana dangane da tattaunawar shirin nukiliya ƙasar Iran da Amurka wanda yake tangal-tangal wanda kuma ni tayar amin zan karanta. jagoran junju hali musulunci a nan kasar iran imam said alil khamna'i ya bayyana cewa da alamun tattaunawa tsakanin kasar ta iran da kuma amurka dangane da shirin nukiliya na kasar iran ba zai je ko ina ba saboda yadda bangaren amurka a cikin kafafen yada labaransu daga ciki hadda jakadan amurka kan al'amuran gabas ta tsakiya kuma shugaban tawagar amurka a tattaunawar wato steve witkoff ya fito a kafafen yada labarai na amurka yana faɗar cewa duk wata yarjejeniyar da za a cimma da ƙasar iran nan gaba dole ne ya hada da dakatar da ta ce makamashin uranium kwata-kwata a cikin ƙasar iran jagoran ya bayyana cewa tare da wannan manufar tattaunawar ba za ta je ko'ina ba kuma amurka ta dage kan tattaunawa kai tsaye da ƙasar iran ne don ta nuna wa duniya akan cewa amurka ta tilasta iran zama da ita tare da barazana da kuma dabarbaru da yaudara da sauransu jagoran ya bayyana haka ne a shafinsa na x a ranar litinin inda kuma ya kara da cewa ba mu san abin da zai faru ba amma ga dukkan alamu ba inda za a je da wannan tattaunawar har ila yau jagoran ya sake nanata hakan a jawabin da ya gabatar a husainiyar imam khomeini kujisa sirruhu da ke kusa da gidansa a nan birnin tehran a lokacin da yake jawabi a juyayin cika shekara guda da shahadar said ibrahim ra'isi tsohon shugaban kasar iran wanda ya hatsari da jirgin sama mai saukar angulu a lardin azerbaijan ta gabas da ke arewa maso yammacin kasar iran a shekarar da ta gabata kafin haka dai mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran majid takatarabanci ya bayyana cewa abinda tawagar amurka take gabatarwa a tattaunawa daban sannan abinda take faɗa a kafafen yada labaran na amurka a kuma daban haka ma shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗi wannan maganar a yau sannan ya sake faɗan akasinta a gobe don haka shi ma ya sha faɗin cewa manufarsu ita ce raba iran da makamashin nukiliya kwata-kwata amma minista harkokin wajen kasar iran abbas arakce ya bayyana cewa tun farko iran ta bayyana cewa batun ta ce makamashin uranium ba abin tattaunawa ne ba ya kuma kara da cewa sun shiga tattaunawa da amurka ne saboda shugaba trump ya sha rana ta cewa manufarsa ita ce hana iran mallaka makaman nukiliya sai iran ta ce idan wannan ne kawai manufar amurka to sai an gamsar da shi kan cewa iran ba ta nufin mallaka makaman nukiliya kuma ba ta da wani shiri wanda yake nuna hakan amma batun hana kasar sarrafa makamashin uranium kwata-kwata mafarki ne amurka take yi don ba wanda ya isa ya hana iran sarrafa makamashin nukiliya ko kuma uranium tun da ne ta yi hakan kuma yin haka yana amfanar mutanen kasar a bangarori da dama arakci ya bayyana cewa iran tana iya tattaunawa kan yawan makamashin nukiliyan da za ta tace amma dakatar da tacewar kwata-kwata ba abin tattaunawa ne da kowace ƙasa a duniya ba ministan harkokin wajen kasar iran sannan kuma shugaban tawagar tattaunawa da amurka kan shirin makamashinta na nukiliya ya bayyana cewa iran za ta ci gaba da halartar taron tattaunawa kan shirin makamashinta na nukiliya da amurka kamar yadda ta yi a tarurruka guda hudu da suka gabata tawagar amurka ba ta fito fili ta faɗa mata manufarta na tattaunawar ba to har zuwa lokacin da tawagar amurka za ta fito fili ta faɗa mata manufar tattaunawar inda daga nan ne iran za ta yanke shawarar kan matakan da za ta ɗauka kan al'amarin nan gaba ya ce ya zuwa yanzu dai tun tattaunawa ta hudu ɓangarorin biyu ba su tsaida lokaci da kuma wurin da za a yi tattaunawa na gaba ba tattaunawa ta gaba ba har ila yanzu yanzu dai jumhuriyar musulunci ta iran ta amfana da makamashin nukiliya tun lokacin da ta fara tace shi a cikin gida a halin yanzu dai iran tana amfani da shirinta na makamashin nukiliya a cikin gida don samarwa cibiyar nukiliya da ke jami'ar tehran don bincike da samar da magunguna wanda mutanen kasar suke bukata kuma tun shekara ta 2006 ne ta fara tace makamashin uranium har kashi ashirin cikin ɗari a cikin gida haka ma shirin nukiliya na ƙasar iran yana samar da makamashin nukiliya ga cibiyar samar da wutan lantarki ta makamashin nukiliya da ke birnin bohushar na kudancin ƙasar a halin yanzu ma cibiyar tana samar da akalla megawar dubu ɗaya na wutan lantarki a ƙasar banda haka iran tana shirin gina wasu ƙarin cibiyoyin samar da wutan lantarki tare da amfani da makamashin nukiliya har guda ashirin nan gaba kafin juyin juyin hali musulunci nan kasar iran da ya a shekarar 1979 kasashen yamma suna sayarwa jami'ar tehran makamashin da take bukata don amfani da shi a cibiyar binciken da take da shi a cikin jami'ar amma bayan nasarar juyin juyin hali musulunci a kasar kasashen yamma sun dakatar da sayarwa jami'ar makamashin da take bukata haka ma dangane da cibiyar ba da wutar lantarki na bushahar wani kamfanin kasar jamus ne yake gina shi amma bayan nasarar juyin halin musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 kamfanin ya dakatar da aikin sai da kasar iran ta nemi taimakon kasar rasha ta zo ta kammala aikin. banda wannan iran ta fara samar da magunguna waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa noma da kyautata aikinsa a cikin ƙasa musamman wato kawar da cututtuka waɗanda za su hana kayayyakin noma girma kamar yadda ya dace don haka iran tana buƙatar sarrafa makamashin uranium a cikin gida bisa ka'idojin da yarjejeniyar npt ta shimfiɗa ƙarƙashin kula na hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya a duniya haƙƙin ƙasa iran ce ta sarrafa makamashin nukiliya a cikin gida kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare haƙƙinta wanda dokokin ƙasa da ƙasa suka bata idan amurka ko ƙasashen yamma za su iya ba wa iran bukatunta na makamashin nukiliya me yasa bata ba su ba ko kuma suka hana ta bayan nasarar juyin hali musulunci a ƙasar wannan kawai ya tabbatar mana da cewa dole ne iran ta ci gaba da ce makamashin uranium a cikin gida don buƙatar kanta sannan ba wanda ya isa ya hana ta yin hakan ko ana ha maza ha mata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. bismillahirrahmanirrahim yau lahadi goma sha ɗaya ga watan hurdot shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da biyar ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan yunin shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya an sauraro ko kun san cewa shekaru ɗari da goma sha ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan zulhajjin shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar hijira kamariya aka haifi Sheikh Muhammad Al-Ghazali babban malamin addini a ƙasar Masar. A haife shi a lardin Buhaira a kuma ƙauyen Nakala Al-Inab. A nan kuma ya fara karatun sharar fage. Bayan haka Muhammad Al-Ghazali ya shiga jami'ar Al-Azhar inda ya kammala karatunsa yana ɗan shekara 26 a duniya. Sannan a lokaci guda saboda fahimtar karatunsa aka ba shi izinin wa'azi. da kuma karantarwa a jami'ar ta al-azhar sheikh muhammad al-ghazali ya fara karantarwa a sashen fikihu da usul da kuma adabin larabci na jami'ar ta al-azhar sannan bayan wani lokaci ya koma jami'ar abdulkarim a nan birnin alkahira inda ya ci gaba da karantarwa bayan wani lokaci dai sheikh muhammad al-ghazali ya zama shugaban jami'ar abdulkadir na birnin alkahira banda karantarwa dai algazali ya rubuta littattafai da dama wanda suka shafi fannin iliminsa sannan ya san tarihin masabobi na musulunci daga ƙarshe algazali ya shiga cikin manya-manyan malamai a ƙasar masar sannan bayan ƙoƙari mai yawa na samun haɗin kan al'ummar musulmi algazali ya rasu a ranar 20 ga watan shawwal shekara ta 1416 yana ɗan shekara 81 a duniya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a ranar irin ta wato biyar ga watan zulhajji shekara ta 1961 hijira kamariya allama muhammad gharawi isfahani ya rasu yana dan shekara 65 a duniya a birnin najaf na kasar iraki an haifi allama muhammad hussein al-gharawi a garin kazimain kusa da birnin bagdaza na kasar iraki a shekara ta 1296 hijira kamariya Allama Isfahani ya yi karatu a gaban manya-manyan malamai a zamaninsa a ƙasar ta Iraki, inda ya kuma zama malami babba a fannin falsafa, fikihu, tarihi, geografiya da kuma irfan. Ya kuma rubuta littattafai na takarira ɗin malamansa a wa'annan fannoni. Allama Isfahani ko kuma kamfani yadda ake masa lakabi ya karantar da wannan ilimin ga ɗalibai da dama. wa'anda wasunsu sun zama manya-manyan malamai daga baya ya kuma bar mana diwanin waƙoƙinsa cike da ilimi kafin rasuwarsa masu sauraro ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan hurdot shekara ta 1966 hijira shamsiya aka kawo ƙarshen jam'iyyar addinin musulunci a jamhuriyar musulunci ta iran wacce ake kira jam'iyyar jamhuriyar musulunci ta iran Kafiya ka dai bayan nasarar junju hali musulunci a nan kasar iran tunda akwai wa'anda ba sa son tsarin musulunci a nan kasar duk da cewa ba su da ƙarfi sai malaman addini a lokacin wa'anda suka jagoranci junju hali musulunci a nan kasar iran zuwa ga nasara suka kafa jam'iyyar jamhuriyar islamiyya wacce ta samu rinjaye a wajen jawo hankali mutane a ƙasar wajen zaben jam'iyyar a duk tsawon zaɓukan da aka gudanar a farko-farkon juyin juhali musulunci amma bayan shekaru kimanin takwas da kafa jam'iyyar jamhuriyar musulunci a nan ƙasar iran malaman sun ga ba buƙatar wanzuwar wannan jam'iyyar matukar tsarin musulunci ne yake jagorantar ƙasar banda haka samuwar jam'iyyar zai zama kamar dama ce ta samar da jam'iyyu waɗanda ba sa son jamhuriyar musulunci a ƙasar iran don haka bayan kawo ƙarshen jam'iyyar sai ya zamanto babu wata jam'iyyar siyasa a ƙasar iran sai dai a ƙarƙashin tsarin musulunci duk wanda yake son tsayawa takara ya nemi wata kujera a nan ƙasan yana iya fita a matsayin ɗan takara mai zaman kansa ko kuma wasu jama'a ba amma ba a sanya musu jam'iyya don cimma wannan manufar ce sai imam khamnai jagoran junjo hali musulunci a nan ƙasar iran na yanzu da kuma marigayi atilai hashim rafsanjani suka ba wa imam khomeini kudisa sirruhu jagoran junju hali musulunci na lokacin shawara na a kawo ƙarshen jam'iyyar sannan shi kuma ya amince da hakan da ƙarshen masu sauraro ko kun san cewa shekaru 232 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan yunin shekara ta 1893 miladiya aka kafa kwamitin kubutar da ƙasa bayan juyin juya halin ƙasar faransa wanda kuma shi ne masomin wani mulkin kama karya na shekara guda a ƙasar bayan an yi juyin juya hali a ƙasar faransa an kuma yanke wa sarki louis na goma sha shida hukuncin kisa an shiga saɓani sosai tsakanin 'yan siyasa a ƙasar faransa musamman bayan da aka kafa kwamitin tsamar da kasar karkashin jagorancin maximilia francis mary a cikin shekara guda da kwamitin karkashinsa ya yi yana iko da kasar faransa yan yi lokacin da aka kashe mutane 1,300 a cikin wata guda sannan hukuncin kotu a lokacin babu ɗaukaka ƙara duk abin da alkali ya yanke sai an aiwatar da hukuncinsa wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutane suka yi wani borin wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekara guda a ƙasa ta faransa bayan nasarar da suka samu akan maximilia francis mary shi ma aka kashe shi a ranar 27 ga watan yuni shekarar 1994 miladiya sannan aka kafa sabuwar gwamnati yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai yi dubi ne akan tsayin dakar ƙasar Yaman wajen ƙalubalanta haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma sauya ƙa'idojin yaƙi a cikin wannan yanki. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ɗaga murya da ƙarfi da kuma sake tsananta kai hare-hare a kan yaman da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi manufarsa ita ce jan hankali ta fuskar kafafen watsa labaru domin yin musayar asarar da suke yi a wajen ƙoƙarinsu na murƙushe 'yan gwagwarmaya a gaza hakanan kuma yadda suka kasa hana hare-haren da yaman ɗin take kai musu yaman ta zama gagarabadau a fagen siyasar wannan yanki na yammacin asiya a daidai lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da tafka laifukan yaƙi da ba su da tamka a duniya a cikin gaza yaman ta bayyana matsayarta na zama ga garbadau a fagen soja a wannan yanki yamman ɗin ta ƙara tabbatar da cewa goyon bayan falasɗinu musamman ma dai yankin gaza da ake azabtarwa a wannan lokacin da azabtarwar da ɗan adam ya daɗe bai ga irin ta ba ba da fatar baki kaɗai ake yi ba aiki ne yake tabbatar da haka goyon bayan gaza aiki ne da tsayin daka da jajircewa babu wani hari da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa yaman ba tare da ta mayar da martani ba kuma babu wani hari da 'yan sahiyoniyar za su kai kan al'ummar gaza ba su tsammaci cewa sana'a za ta mayar musu da martani ba har ila yau a cikin kwanakin bayan nan ma dai yaman ɗin ta fito a fili ta shelanta cewa fa babu yadda za a yi 'yan sahiyoniya su samu tsaro matukar mutane yaman ba su da wannan tsaron ƙananan yaransu da matansu kai wa filin saukar jiragen sama na sana'a hari wani tauyayyen saƙo ne harin bayanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa filin saukar jiragen sama na sana'a ya zama wani tauyayye domin kuwa ba a cika kwanaki goma ba aka sake gyara shi kuma har maniyyata suka tashi zuwa saudiya domin yin aikin haji tun da farko manufar haramtaccen ƙasar isra'ila na kai wannan harin wanda ta so cimmawa shine ta rusa filin jiragen saman baki ɗaya kuma hamma sun bayyana cewa su rusa shi da hana shi aiki sai dai wannan manufar ba ta kai ga gaci ba harin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa filin saukar jiragen saman na sana'a ya kasance ne a daidai lokacin da yaman ɗin take shirin jigilar maniyata zuwa aikin haji ta kuwa lalata da dama daga cikin jiragen ƙasar yaman to wannan kanshi wani laifi ne na yaƙi domin kuwa ta kai wa cibiya ce ta fararen hula hari martanin da ƙasar yaman ta mayar bai daɗe ba wato ba ɗauki lokaci mai tsawo ba ta kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ilan harin dama dai gabanin hakan shugaban majalisar koli ta siyasar ƙasar yaman ɗin mahadi almashab ya faɗa wa 'yan sahiyoniya cewa wannan yanayi na zafi da za a shiga yanzu a duniya zai kasance mai tsananin zafi a gare su ya kuma yi kira ga kamfanonin jiragen sama na duniya da su nisanci zuwa filin saukar jiragen sama na lod wanda yanzu ake kiran shi da sunan jiragen sama na bin gorion ya kuma da cewa ku ɗauki wannan gargaɗin da muhimmanci rushewar tsarin tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila da kandagar ku abinda haramtacciyar ƙasar isra'ila take son watsawa a cikin gida da kuma waje shine cewa hare-haren da take kawai yaman wata gagaruman nasara ce wacce ba ta da tamka domin tana rusa muhimman cibiyoyin ƙasar yaman sai dai kuma a lokaci ɗaya abin da suke yi na ƙoƙarin rufe rauni ne kamar yadda su kansu kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ilan suka ambata a halin yanzu filin saukar jiragen sama na bin gorion yana gab da zama kango domin kuwa tsawon makonni kenan da manyan kamfanonin jiragen sama na duniya suka sanar da daina sauka a cikinsa musamman ma dai jiragen sama na amurka turai da ma asiya kuma daga lokaci zuwa lokaci aikin wannan filin saukar jiragen saman wanda haramtacciyar ƙasar isra'ila take ji da shi yana dagatawa saboda mutanen yaman sun harbo makami mai linzami da za a ɗauki wani lokaci mai tsawo ana ƙoƙarin kakkaɓo makami mai linzamin da yake shawagi a saman haramtaccen ƙasar ta yahudawa saboda tsoron kar ya fada a kan wannan filin saukar jiragen sama kamar yadda ya yi a baya waɗanda suke cikinsa kuwa za su rika rigegeniya domin su samu inda za su ɓuya ba kuma a cikin filin saukar jiragen saman ne kaɗa ake wani rigegeniyar ba 'yan sharawuri wuri zaune a ko'ina suke a duk inda wato wannan makamin linzamin ya gitta ta samansu suna gudu domin su shiga ɗakunan ƙarƙashin ƙasa na ɓuya kafin watsa labaru na harmataccen ƙasar isra'ila suna bayyana cewa filin saukar jiragen sama na bingoriyan ba shi da tsaro kuma a halin yanzu kafin watsa labarun na haramtaccen ƙasar isra'ila suna cewa duk ƙoƙarin da ake yi na jawo hankalin masu zuba hannun jari ya ce tara domin masu zuba hannun jari a ko'ina suke suna da buƙatuwa ne da zaman lafiya da tsaro idan kuwa har babu tsaro da zaman lafiya to ko babu wani mai dukiyar da zai zo ya zuba hannun jari a wannan yanki abin da yake faruwa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kenan a halin yanzu wasu kafin watsa labarun nasu kuwa sun ambaci cewa zirga-zirgar jiragen sama da take faruwa a wannan lokacin 'yar kaɗan ce kuma ta cikin gida sannan ko ba ta biyan buƙatar 'yan kasuwa da kuma kasuwar ita kanta wannan abin da kafin watsa labarun suke ambatawa ba komai ba ne sai abin kunya kamar yadda suke faɗa domin yana nufin cewa yaman ta kafawa isra'ila takunkumi ta kuma kafa sabon tsari da kuma doka ta yaƙi a wannan yanki to matsayar yaman dai tabbatacciya ce ba ta sauyawa tun da ƙasar yaman ta fara kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila har dangane da taya al'ummar falasɗinu musamman gaza yaƙi matsayarta tana tsaye a wuri ɗaya ta sauya ba abinda suke cewa shine babu yadda za a yi fasa dakatar da kaiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila har-hari sai idan ta daina kaiwa gaza hari sai kuma idan an ɗauke takunkuman da aka ƙaƙaba wa yankin na gaza sannan a bari a shigar da kayan agaji a kuma shigar da magani da dukkanin bukatun da mutanen gaza suke da shi wannan kuma ba zance ne na kasuwa ba ko na kafafan watsa labaru da farfaganda har yanzu babu abin da ya sauya akan wannan matsayar ta mutanen yaman suna kawai manufofin haramtacciyar kasar isra'ila hare-hare babu kakkautawa a wasu lokutan ma suna kai hari sau uku da makamai masu linzami da suka fi sauti sauri a cikin sa'o'i 24 makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi da yaman take harba wa haramtacciyar kasar isra'ila ba su taɓa tsayawa ba filin saukar jiragen sama na lod wato na bin gurion da tashar jiragen ruwa ta iliad sun fi zama waɗanda mutanen yaman ɗin suke kai wa harhare waɗannan wuraren guda biyu sun tashi aiki saboda yaman dama tun farkon yakin gaza sojojin yaman sun hana duk wani jirgin ruwa mai zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta hanyar babal manda bucewa jirgin na 'yan sahayoniya ne ko kuwa ba nasu ba matuƙar dai zai nufi tashar jiragen ruwa ta Iliyat, to ba zai wuce ta babal manda ba da ke teku red a dalilin haka wannan tashar jirgin ruwan ta daina aiki tun farko farkon yaƙi gaza ba ita ce kaɗai ba duk da cewa kasar yaman tana cikin yanayi mai wahala da tsanani ta fuskar tattalin arziki amma duk da haka yaman bata ja da baya ba ko daina taimakawa gaza duk lokacin da aka kai wa gaza hari to kuwa wani makami mai linzami ko jirgin sama su matuƙi da ya taso daga yaman zai sauka a ramtacciyar ƙasar isra'ila abin da yaman ɗin take yi shine kare mutuncin gaza wanda a zahiri al'ummar larabawa da mafi yawancin musulmi suka zama 'yan kallo to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin yi ban kwana da kuma muna ga yadda ku za a mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran. Ina mako barka da safiya, fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio Afirka a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonanmu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko yana gaishe da Hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da da fatan kun tashi lafiya da Kabiru Malam Kabiru Sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusun Madattai da Magaran da kuma tsoho mai albarka da Mamman Sani Cinwaza da Dozman da kuma alakasan Baba Agadas da alakasan Nijar da Presdi Dozman na makubarka barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa rediyo Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke ba mu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Tehran. salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan Rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal zamin magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran Radio Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar ma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf Cibi Neja da Dan Yahaya Dan na Azare da mai mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishi ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya, ba saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a Kemba jihar Niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashe na usana gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci Iran sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a ƙungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa saƙonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci. To da farko dai suna na Sani da walaska da ke nan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga na da magaram Abdulaziz Manafi Furezi da magaram Rabi Mai Aski da magaram Isiya Manaja Dan Kabu Kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman mai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum sani da walaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar da makaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz Frezi, Sani Alaska da dukkanin 'yan uwa da amina arziki. Ado Siniya da dukkanin 'yan uwa da amina arziki shina ta musamman zuwa gare su dukkanin 'yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su. 'Yan babban birnin Niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su. 'Yan Tawa, 'yan Talaberi, 'yan Agadas, 'yan Maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar. In na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a aikin aikinmu 'yan jarida ina muku fata na alkhairi. Fatima daga nan har tarayyar Najeriya lafiya ina gaishe ki da fatan kina lafiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lafiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lafiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Fawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam Fal da daga jihar da magarab da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar nasu wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke da yan uwa da amina arziki Malam hasabar barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodon da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai da sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mace. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangi allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da ci wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko mil ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama kuma man ka saurara sanar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hasan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban lima ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka gidan rarrawan jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar niger jihar maradi ko mun ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu wadari rihin jihar maradi alkasan baban lima mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh, malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan matan limanci akwai malam aliban kula akwai jirbili malam adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin da na nigeria akwai kabiru su da usman da ke da magaran akwai mai sirri president salisu takasimu to da ke nan da magaran akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga Raja Amman ta dake birnin Yamai akwai tsofa ka mai albarka akwai Ramatu Isa ka birnin Yamai akwai mai gidana da Koro an Angon Zare Marada akwai Alhaji Musa na Abili Mai Rira Kuwa Shabako akwai Mana Tsana Mai Kamar ke Sabon Mashi akwai Idi Dan Hajji wanda ba sai da hudu banzar ke cangan dan birni akwai Matin Girin shi Amur Kubara akwai Logon Zani Mai Kayan Dan yi cangan dan birni akwai Jihar Hina birnin Makkace ya ji Zamfara ina mata barka da asuba yan wannan gurbu kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin Kwankwaron mai gari ni kitamo na gaida shi yau dan ki ni kitamo shi ya ta gwamnati da ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin Wurci muna tare da ku watan alkhairi zuwa gare ku assalamu alaikum shafin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman maidala bashari a yankin jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar dangance da dama da ake bamu ke isar da sakon gaisuwar mu a kowane ƙarshen mako da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin hassan barka akwai sani dawu alaska tsatsin birin akwai ibrahim mai wankin hula ba zan manta da sunusu madattai yakubu mai aski badaraka ina sarnes daga na birnin zadar akwai malama jamila shirkiya ba zan manta da malam kabiru garin maradi malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya shi ma jihar maradi akwai malam ibrahim mai wankin hula kwamara ahmed bajoga kwamara ilyas yakubu digawa ina gaida kuma haɗabu mai kwamfuta mai yamma akwai sumayya shiyar sarakuna yaya tatuwa ni usaini abdullahi da ke garin jega yaya na baba ilaka garin bosheri akwai musa yaron ogasha zaliyam ashidi bosheri akwai isa ciroma da ke gidigir gudu mamadu jadkori daga nan lawalilu ya hal garin matsan kai ba zamanta da zakari mai gwamnati da ke a garin bosheri ina gaida kwamara ahmed bajoga kwamara ilyas yakubu digawa ba zan manta da Eh, Umar Ali Bade Badam Umar Ali Bade Badam ina gaida kuma Muhammadu eh, dan Bade Bade akwai Muhammadu Tela yaro mai ganin mutuncin manya ba zama da dukkanin daukacin masu sauraron wannan shafi mai na sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran alaikum biyoyi ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Idi Kore daga jihar Damagaran Amairan Mutuwar za mu shiga filin ga shiga shi na karshen mako farko ina gaida shugaba Hassan Barka akwai Sanusi Madattai akwai rama Yawo garin Mandara akwai Adayar mai kwamfuta mai yamalu gargama akwai iliya kanti da shayi firkin daura akwai muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga akwai musamman mai dala bushori akwai taso unguwar tudu akwai umar taku garin kadamari a tashi lafiya da magana idi koyar ta da magaran hanyar mutuwar Assalamu alaikum ta tare mana musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba mu dangantar da wanka lokaci na ranar juma'a mu ga da uwa da mana arziki damar eh, ina gada idi tuwaram ina gada haɗa mai kwamfuta ina gaida sanusi maɗatte akwai isuhu maɗatte ba zan manta da eh, abdurrahman eh, audu wanda yake nan jihar maradi da ibrahim shushena da eh, alhaji mato sale wanda yake saudiya akwai zanen alife tikuwa wanda yake midin akwai salisu mai gwanje wanda yake gurgawa ko yahaya danno azare ba zan manta da alhaji Sale Mato wanda yake garin Saudiya. To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo